kai tsaye za mu wuce bangaren wasan damben gargajiya inda muka ɗauko wani wasa wanda shi dogon shamsin ya buga da shi da wato bin sama'ila a filin wasan damben gargajiya na adobar square kingo sabon gari domin ku ga wannan wasan na bakon namu da muke ciki kuma ga yadda wasan ya gudana. wannan shi ne don gangawar tsakanin kudi da wallahi don bana na mutuwa lokaci sai ka kula da rabe mai dan kala turawa lokaci sai ka kula da manan don bane na gaba ilaha illallah ala hayya samaria tasila wallahi kashfa wa shams wallahi la tabu bi yadda dogon shamsi tsohon bako da samun bajamushi ya doki wato biyun a biyu a filin wasa na ado bayar square a gasar damba motar mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabiru su dogon alika kuma dogon shamsi muna makara makabar maka zashi nuna labarin wasu fatan masu cikin to dogon shamsi abubuwa sun faru musamman a harkar wasan damban gargajiya kasancewa kaɗan dan ne mutane yanzu sun ga irin rawar da ka taka a wannan lokacin da duk duniya a halin kowa ya gani wai meye ma takaitaccen tarihin dogon shamsu mutumin wani gari ne a ina ya taso ya aka yi ma haka shiga dambe a takaice ni mutumin katsina ne an haife na kafin lokar gami na'am suna fa me suna ka na suna na na gaskiya awwal na'am awwal sani na'am to an haife na kafin lokar gami ma ne makaranta na ne primary school a kafin roka gama har ne mm. to daga nan ne dai ban ci gaba ba mm. sai kuma allah ya sa kawai na shiga harkar wasannin gargajiya to kuma da ni ma ina son harkar wasannin eh. saboda ina kallo ana yi a ina ka shiga harkar dambe ni a abuja na fara shiga harkar dambe saboda na fara fita haka neman kuɗi kawai to kuma ina neman kuɗin kawai sai to mu kuma ni a gida ina son harkar wasanni mm. kuma ina son dambe mm. to kawai ta je ina neman kuɗi Allah dai kawai sai ya sa shiga harkar Allah ya sa kawai na shiga tun da lokaci ba zai bari ba yanzu to dogon shamsu da dai ka ansa sunanka dogon aleka ka shiga kudu duk wannan ya sani an buga damba a kudu an yi nasarori an yi wasanni an buga da ko ina da ko ina kautsam sai ga ka an zo ka buga wasa da ah, shawangar ko bagon musa ya bige ka a wannan dambe maimakon ka koma gefe ka sake tunanin ya za ka bige shi sai muka ji ka koma kudu me yasa har ka koma kudu a kan ka dawo arewa me yasa ka fita daga kudu ka koma arewa eh to abin da yasa na koma jamus ba wani abu bane ba hmm. saboda ni dan dan bane kuma ita rayuwa ko me kake yi za ka zaka makaddara. kaddara don yaron ya bige ni ba wani abu bane ba to abin da yasa ni na koma jamus saboda yaron da ya bige ni kuma yan kallon kano suna zagina sun koma suna zagina ni ba dan damban fidda su kunya ba ne kuma duk damban da na buga ba a kudu dama ne akwai shekara akwai shekaru biyu da suka wuce hmm. akwai lokacin da suka ce za su iya da ni amma sun faɗa a makilfan sun ce kore mai siya wanda zai saye ni gani ina cikin fosa eh. dubu ɗari duk wanda zai saye ni yanzu dogon aleka oh, dogon shansu da ka buga dambe tun da ka koma kudu a tun da ka koma arewa jamus ka buga dambe su goma sha bakwai da kudawa duk kana buge su tun da ka koma jamus so ɗaya ka faɗi a hannun bagon alkawoji kuma akwai dambe da kai buga da dogon dage da sauransu dai sai an zo kamar za ka faɗi sai ka dawo shin wannan kamar za ka faɗin kana sani kake yin ta ko kuma duka ne ke sa daga baya ka hankalin kai dawo ka sake sabon nazari ka buge mutum me yake faruwa eh to ni gaskiya dambe na zai iya ce ma ni abu ne mai abu ne saboda ni dambe na an ka kalle shi mm. wani sa'in zai iya bata ma rai mm. sakamakon ni gaskiya sai an bugan na ji zafi sannan nake sai an kista ta kenan yawwa ni in ka bugan eh. to a lokacin hankali na zai dawo in san me a shi ma dan baka ke yi yawwa ba wai ba ga ba wai shaye shaye nake ban shan komai gaskiya ne ba na shan komai to mm. amma me ni in ka bugan to lokacin zan ji wani abu ya taso mun zuciyata ta tashi wannan fayin za a yi to sannan zan ce to nan fayi za a yi kuma ni idan ka buga wai na tafi ban faɗi ba to ni in Allah da inna na to ni sai na buga in dai an buga kuma sai an tafi sai an tafi to bara mu bada masu sauraron mu dama eh, sifili takwas hudu bakwai tara biyar domin a tambayi dogon alika ko kuma sharhi a kan wasan dogon shamsu afwan wannan an rike da mana ya ce ni tara 08147900050 shine lamba ga ta nan a rubuce domin ku bada gudunmaku ko kuma tambaya kan dogon shamsu dogon shamsu a lokacin da karbar kudu ka dawo arewa kana daga cikin na farko farko yanzu ga yan wasa sai fita suke daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan a tsayin ka na dan wasa ya kake kallon wannan lamari eto eh ai wasa ne hmm, bara mu ji ga wata lamba ta shigo salamu alaikum amma alaikum salam ah, muna tare da kai alhamdulillah na ka dan kashe rediyon ka ko kuma talabijin kara tana dawo mana to yana jin ka muna muna godiya Alhamdulillah, masa ya yi kokari don duk wata abu da ban yi kaddara ne kuma duka ma wa dama yana tare da kaddara

ko kuma tsafi ko asiri ni gaskiyar lamari gaskiya abin da ke faruwa shine eh. yan damban da suke wannan eh. yanzu wanda dan damba ne za a ce ga abun da za a ce ka je kan kabari ka ce za ka yi <laughs> ba su iya ba a gaskiya ba dan damban da zai iya salamu alaikum wa alaikum salam na'am da muke tare ina tare da abu to ga haka dogon dogon shamsu me gudun waka gudunmawa ta ina masa fatan alkhairi to muna godiya madalla Allah kai gida lafiya amin amin dogon shinsu amin amin a yanzu a kudu da waye ba za ka yi damma ba eh to gaskiya ni yanzu ko yanzu aka haifi yaro yanzu a kudu ya eh. kama ni dambe zan damba da shi ba wanda ba zan iya damba da shi ba sakamakon in dai haka ka zo ka kama ni dambe na muna tare da kai zan damba da kai amma in dai ina ganin wani mutunci ka. salamu alaikum yanzu ko shagon alika ya kama kaɗan dan za ku dambe <laughs> a kake faɗi wannan magana ai tambaya ce kace kowa ah. ko yanzu aka mutu a kudu ai a san me eh a hankali ne abu eh akwai amma a kai da autan sikido. to autan sikido ai shi zan ce ma bai zan kuma shi autan sikido ma mastan shagon aleka ne to kuma kaga shi auta shi ya kama ni kuma sakamakon shi ne nace idan shagon aleka ya baka kama ka zaka yi eh in shagon aleka ya kama ni zan damba mana ai dan bane <laughs> shikenan salamu alaikum kuma ba kama ni salamu alaikum salamu alaikum alaikum da muke tare da sai a sai to man zakar ɗayan mutan nasara muna godiya ga ka ashirin labarin wasanni wallahi yanzu na ana kallon ku da kuna program ina ji dadin dan bangare na gaskiya ne kana zuwa gidan ɓanɓarewa a nasarawa eh eh ya muna kallo yanzu na kallo a tv ne da kere shi ka ina gefa labarin ma yake kallo na to muna godiya mutan nasara dama gaskiya nasara kuna son wasan dan gargajiya muna godiya ina ga ko ina kallon shi ko lafa da to ku yi masa addu'a yana yana buga damban mota ma a halin yanzu eh na yi kallon da kafin ku yi ma kun sa kasa ma na yi kallon kafin ku yi magana da shi yawwa to ai a damban mota ne damban sa na karshe da ya buga da eh duk da ma duk da aka yi duka na ganin kuma ya kwallo gaskiya gaskiya ga yanzu na tabbako to muna godiya eh ran su duk muna kallon su ana iya tabbako to mun gode da zuwa su a ba ba masara hadin muna godiya da wannan gudunmuwa ta ka salamu alaikum ah, ah, muna godiya ah. salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum to muna godiya salamu alaikum a gurguje amma malaka salamu na tare da kai yawon barkan ku da ina gaji yau babban bako fatan alkai sannan tambaya ta da zan yi shi shi wannan damba da ake yi a karamakan lawo yana iya kasancewa mutum ya zo a mishi wani dukan ne ya faɗi ya tafi har lahira <laughs> to wannan amsa ina tanin ta wuce ko ta kace hello muna tare da kai shi ya ce akwai yanayin dukan da ake wa mutum mutum ya tafi har lahira to iya tambayar ta kake nan ne to mutum ya faɗi ya tafi har to ni mutum ya mutum me zai ce wa Allah yanayin. To tambayar kake nan? Eh, ina jin ku nace yana iya kasancewa. A'a to ai so miki in ka gama tambayar. Zan baka wannan amsa idan ka gama tambayar shikenan sai ka kashe layi sai a baka amsa. To abin da yake faruwa a damban gargajiya tun da aka kafa tarihin dambe damban da aka kisa aka eh, mutu shekara to muna godiya shekara arba'in da kafa damba ko hamsin ko sittin ko ɗari ma mutum ɗaya ne zuwa biyu wanda dai a dan ba za a dake shi shi ma sai bayan ya fita daga fili ne wani uzuri zai sa ya mutu kuma wannan harka ce ta neman abinci kamar da su ɗan damban suka ɗauke ta sana'a suna ciyar da iyalinsu suna kula da iyayensu da 'yan uwansu da sauran bukatunsu sanar da kullum kuma tsautsayi ne in mutum ya mutu zai je Allah yanda ya tafi wa Allah mana saboda akwai komai a rayuwa ba inda ba tsautsayi saboda ka wannan shine amsa dogon shamsu a takaice sakan biyar me za ka kulle masa sauraro to ni ba abin da zan iya cewa masu sauraron mu ina kowa fatan alkhairi me fatan ka dan ban mota da kake buga ina roƙon da su ta min addu'a Allah ya bani ikon nasarar cin mota na saboda lokacin da ina kudu na yi final uku baka ci ba ban taba cin mota ba to amma ina roƙon Allah yanda na dawo Jamus ina roƙon Allah ya bani nasara in ci wannan mota saboda ko da in ba wasu kunya a ciki to masu kallon mar sauraron mu yanda muka tattauna da dogon Shamsu dogon Aleka kenan <laughs> tsohon mu kude sawan bajamushi mushi a madadin sashen shirye-shirye na wannan gida ƙarshen jagorancin abbas maje abbas da mai taimaka masa mansiri rima ɗan kade wanda ɗauke ni tangaras da ni da wanda muka yi ake kamar dogon wato abba kurawa wanda ya ba da umarnin shirin mustapha muhammad chamo ni da na shirya kuma na gabatar mu zamil muhammad kurna asabe nake fatan ku kasance da mu a shirin da zai zo muku ranar lahadi da misalin karfe daya zuwa rabi na safiya domin samun shirye na rana domin samun shirye-shirye masu matuƙar burgewa da ƙayatarwa ku kasance da tashi artv mai asan da asan akwai lokaci da mun samun sababbin shirye-shirye masu ƙayatarwa